وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي قوة رجب شكرا تجيب ليلة للي هدودة اللاتين دمقوي wanda ya zo daidai da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladi gama masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke madera idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta imamu malikin رحمه الله تعالى إلى أن أبي لك رتمنا تكون كتاب الحج كتابي نئشرين الكتاب الحج يوم إن شاء الله ذا متاشد بابي نئشنا أربعين لجيو باب عندك سوى جامع السعي بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب جامع السعي حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما قالت عائشة فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحر يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما باب جامع السعي ba wanda ka ba da bayanin saura ko ragowa abubuwan da sun danganci sa'ayi wanda ba bata ba can da ya gabata yau za a ƙara tarkata su a cikin wannan haddathani yahya an malikin an hisham ibn urwa ta an abihi daga hishamu dan urwa daga babansa sa urwa ibn zubairi radiyallahu an urwa ibn zubairi tabi'ina dan dan asma'u yar uwar aisha radiyallahu anhuma ajma'in Kala ya ce, Kuntu li Aisha ta na ce makaunar mahaifiyata Aisha ummul mu'minin, ummul mu'minin, wannan suna ne da Allah ya ba su, azwajuhu ummahatuhum. Wa ana yawma idin lokacin da ni mata wannan magana don kaka ga wuta ta ko rashin ganewa ta. Lokacin nan ni din hadithu sinni ina da karancin shekaru. Ban kai ni kawo ba ina yaro kwarai da gaske ban san harkar karatu ba ban san harka ta irin addini sosai sosai ba ban san wasu abubuwa hadithu sinni hadith sabo ko hadith hadithu sinni mai sheka sababbin shekaru ban dade ba a duniya nice mata ara aiki ga yamin ni ki gani qaulallahi tabaaraka wa ta'ala fadar Allah inda yake cewa inna safa wal marwata hakika dutsen safa da dutsen marwa min sha'irillah yana cikin alamomi na ibada alamomi na addinin Allah min sha'irillah yana cikin wuraren da aka ɗauka kalimar Allah haka Allah ya ce fa man hajjal baita sai Allah ya ce to duk wanda Allah ya bashi ko ya zo haji a wannan ɗaki na Ka'aba A wai mara ko ya je umra fala junaha alai sai aka ce babu laifi babu laifi an yatsawafa bihi ma. ya zagaya kan safa da marwa ya je safa ya dawo ya je marwa ya dawo babu lahi an ka ce sai ce ashe tuta ce an kai babu lahi fa ma ala rajul shay'un Allah ya tawafa bihima ashe babu komai in mutum bai dawafi ba sai yake ce ashe ba sa'i ba wajibi bana sa'i ma ashe bai ko kai, babu lahi ma an ka ce kenan bai ko kai karhin sunna ko musa haka zahirin ayat waje ka nuhi waje ce haka yake ashe kaga sai bari mu ji Aisha radiyallahu anha wadda ta fassara masa da aisha sai aisha ta ce masa kalla a'a ko alama lauka na kamata kul da ayat wadda ka faɗa haka taka nuhi sai haka ji larabcin haka zai zama ba wadda an kai larabcin ba haka zai zama ba lakanat da ayat ta kasance fala junaha alaihi Allah Allah ya tsawafa bihima da haka za a ce babu laihi in ba su yi ba haka za a ce amma jin babu layi in sun yi to wani abu na daban aka nufi a bambanci ya tattar suna son ta jami hankali ya bambanci tsakanin jumla da jumla a harkin larabci kaga ta mai gyara ko to kuma akwai bukata ga malamin mai tafsiri ya san tarihi sababin nuzulin ayati dalilin saukar aya shi ta faɗa mai in ka san dalilin saukar aya shi kenan sai wani duhu ko wani kaikai sai ya janye ma sai tacce mai saurara ka jiya innama unzilat hadhihi al-ayatu an saukar da wannan ayar fil ansari game da sha'anin ansaru sha'anin mutanen madina dama dai wannan aya ta cikin suratul baqara ce ko suratul baqara kuma nazalat ba'da al-hijra ko tana magana akan tsari na ibada na rayuwa na komai da komai komai ta ambata ita suratul baqara cikin ta akwai bayanin sallah akwai bayanin azumi kutiba alaikum siyam ko akwai bayanin aikin haji gashi dukan arkan ko qawaid islami al ta bayanin su sai ce to ga mutanen Madina na ayyaka magana ni amhari kanu yuhilluna limanata can zamanin jahiliya suna zagaya manatu mun san manatu babban ni babban ah, gunki na daga cikin manyan manyan gumakan jahiliya أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى المناة gunki nan na mutanen Madina dama ko waɗanne kabila suna takama da nasu eh Allata su ko na mutanen na Huzail na ko a ce mutanen Makka ko Larabawa almanatu mutanen Ansaru eh Uzza mutanen Taifa to kowane dai akwai wani katon gumkin da suka bar ma sai ki to al'ansaru suna zagaya yuhilluna suna daga murya suna zagayen manata wa kanat manatu kuma duk in dun ka inda take ita manatu har wa qudaydin tana nan kusa ga wani wuri da aka ce maqudayd qudayd kuma shi ma in kabbaru madina zuwa makka to nan sai in sun kazo suka yi dawashin su ga manatu sai wuce to hutatai kabilanci na yan motsa nan balarabe da kuma jahiliya in sun kai ga mulata sai ba mu hawan dukin kowa saboda haka ba zuwa ba su hawan safa ba su hawan marwa kila fahimta ko kuma da aka cewa suna girmama manata a matsayin gumki ko kuma a matsayin duci ko to mika faruwa wa kanu yataharrajuna sai zan suna ganin laihina taharraja bi ma'ana ittakhadahu harajan ta'assama ittakhadahu isman ehin ku tuno hadisin a Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan bishara da ya kira shi atadari ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah hasa uku karshe ce Allah cewa Allah wa rasuluhu alam manzo Allah ya ce mai haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa fi riwayatin haqqullahi 'ala al-ibadi an yuwahhiduhu sannan wa haqqul ibadi ala Allah Allah ya dukhila man la yushrik bihi aljannata ko in eh, man la yushrik bihi annara ehin to sai ce ah afala ubashirun nasa ya rasulullah ba zan ba mutane bishara ba yace la tubashirun fayattakilu kakka faɗa musu haka ashe akwai sauki shiga aljanna jikin su yi sanyi su rafa shi su lalace su ba ibada ko to ba annabi ya hana shi ba to ya mun ka ji hadisin tunda an ce kakka kakka faɗa musu to ya an kai mun kaji hadisin lokacin da ma'azin da Jabal ya zo mutuwa yana bisa gadon rashin lahiya tai lokacin da an kai wannan annoba iya ne gaba ɗaya suka rasu cikin wannan annoba ta kama shi har shi gashi bisa gado sai ga zai bamma Allah kasa ce alhali ya tahe da wani ilimi boyayye wani abu da annabi ya faɗa mai kuma shi ɗan ka faɗa ma wannan magana sai kira jama'a ya faɗa musu wannan hadisi ya ce ban ɓoye muku ko mu sai wanga hadisi yau zan faɗa muku shi sai ya faɗa ce inna ma haddastuhu ta'assuman shi ne ka in kawo garai ta'assuman ai dungudun laihi ko ta'assuman dungudun eh laihi innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati eh, wal huda wa yahzu karshen aya ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun don kai ya shiga cikin la'anta ya koyi ilimi shi yasa ya faɗi ina fata mun gane sannan kuma abinda aka wa gudu ya kau duk lokacin na ana farkon kun shiga musuluncin ba a gane shi sosai ba amma yanzu kwakwalen kowa ya ne na sun gane inda an kai ba su flight take nuna yanzu ko abin da so in ce kalima ya taharrajuna sai zan suna ganin haraju ni haraju laihi laysa ala al-ama harajun ko wala ala al-marid harajun ko suna ganin laihin an ya tsufu bainas safa wal marwati kamar illata aidi na sun shigo musulunci can da kama shigo musulunci suna zagaye gunkin malata. dukin manata su sun ga hayan sun shigo musulunci su kama zagaye gumki daɗayan duki sai su ji kamar suna wata ibada da zamanin jahiliya suka yi ta kai ka ce dai suna bauta masa faddamarwa kenan ai kenan inda an ka tumana an ka faɗi sai sun suna kyama sai ji suna ganin cewa saboda kanni imani ya shiga cikin su ba su iya zagayet ba su iya taɓin kowane duki da sunan ibada ka ji da imani in imani ya shiga zuciya ba da dadewa ba mun karanta hadisin Umar bin Khattab yace inni inni alamtu annaka hajaran annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u ko na san kai dutsi kake baka tutarwa baka amfanarwa walau la anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastuka ma la mastuka ko istalamaka masta qabbalaka ma qabbaltuka riwayat wannan ba na gama ba dun na gama Allah ya sumbunce ka da ba sumbunce ka ba waka cewa haka Umar bin Khattabi amma fa shekaran je shekaran je kamun ya shigo musulunci fa shi na ka guzurin duke yasa cikin jikka ya tafi da shi guzurin ita da Allah ne don kada san ya tayi rasa Allah san bisa hanya ko ba haka ba shi na ka wannan guzuri shi na ka guzurin soye don yana bauta masoyi kuma Umar bin Khattab har yana bada labari yace wata rana da tuna wasu abubuwa yana kalkacewa da dariya wata rana tuna abubuwa sai nayi kuka daga cikin inda ya tuna wani abu sai ya kalkace da dariya yace gudurin so ya doka don ya zanka bota mai can sai jima bisa hanya <laughs> sai ta ya soyin ko yace yana cikin yace wannan jahiliya kenan ashe a lokacin da dumutu ya shiga musulunci sai ga ya zan wayayye ko ba haka ba eh ya zan ya tahe daga zama dabba ya zan mutum toran da suna kewayen manatu suna kuwace kuwace da wasu abubuwa da suka su an samu suna karɓar addinin musulunci sun kaje babu wani dutsen duniya ga da isa su kira har su zagaye har safa da marwat sun ka ji ba su iyawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aya falan ma jahil islam gashi nan da musulunci ya zo sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sun ka tambayi manzon Allah game da haka su wasu na ganin har zagaye safa da marwa ba su iya shi ba duk ifala fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar da ayat ce inna safa in ku dakata dutsen safa wal marwa da marwa sukan min sha'airillahi lahi ba harkar ba harkar jahiliya ta ba ba harkar gumaka ta ba mm min sha'irillahi suna cikin waɗanda aka rika awa Allah bauta da su sukan kayan Allah na saboda haka faman faman hajjal baita dot ba dauke ma kowa ba man tadullu al umum ko kowa ya shiga ciki duk wanda ya zo ɗakin ga aniya aikin haji aw mara ko ko aniya umra fala junaha alaihi an yatawafa bihima ba laihi na ba don ya zagaye su bai shirka ba ba shirka ta ba in ya zagaye su babu komi wanda aya ba tana nan ta ce sa'ayi wajibi ba ko ta ce sa'ayi ba wajibi ba ba shi take magana ba la tadullu ala wujubi sa'ayi wa la tadullu ala adamihi haka suka ce suka ce innamal wujubu ukhadhu min adillati ukhra dalilan sa'ayi wajibi na ko ba wajibi na wasu dalilai aka son abin nan aka son ne aka son wasu dalilai za a lalabo amma nan amman nan kankare ma ansaru wani tsatsa da ta'atta cikin zuciyarsu kila fahimci wannan shi yasa yace fala junaha balaihina ba an ya tsawafa bihi masu zagaye su ba irin zagayen malata ko lata ko hubal ko uzabara su waɗanga min sha'irin lahi an fahimci haka kenan ashe sa'ayu yana cikin sha'irin lahi mun fahimci wannan amma dai in muka ce muna son wajabci ne sai mu ce muna da hadisai da yawa game da haka nan ko وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهج فيعتلون بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه laqad khaba ha'ula'i wa khasiru shin ana ɗawafi da dare yi e, ana yi sannan ana ɗawafi bisa abin hawa yi e, ba a so ba in ji malik ko ba haka ba amma dai za mu karanta mu jiya ba a so ba saboda wannan hadisi ko wannan asari da ya samu daga urwa ibn zubairi mu saurare da kyau mu ji وحدثني an مالك an hisham ibn urwa anna saudata sauda amma wace sauda binta abdullahi ibn umar ya abdullahi ibn umar ba sauda waccan eh, mata annabi ba ba sauda sahabiya ba ita wannan sauda ya abdullahi ibn umar kanat inda urwa ibn zubair tana aure da urwa ibn zubair haka zaka ba, tana inda urwa ibn zubair tana aure da shi don mace ɗaya ajnabi ba ta zama inda ba ajnabi haka dai babu li babu la ko ba haka ba tana waje ne tana aure da shi fa kharajat taqufu baina safa wal marwa wata ran ta fito ta yi dawafi tsakanin safa da marwa fi hajjin a cikin aikin hajji ne a umratin ko umra ya shukkur rawi ko dai shi hishamu ko kuma malik ɗayan su dai kami ɗayan su ka shakku ko dai ga aikin hajji ko ga umra mashiyatan a bisa a kawahunta bata hau ba mashiyatan da kawahu wa kanat imra'atan saqila mace ta wanda yake tana da nauyin jiki mace ta mai kiba saqila tana da kiba yi da kawahu na wahalshe ta amma haka ta to dun kiba ta sai da ta dade bata gama ba ya haga dadewa da ta kai gashi nan faja'at sinan sarafan nasu min al-isha'i ta zo ta fara dawafin ta lokacin da mutane sun ka gama sallar isha'i amma falam ta kada tsawafa ha bata gama dawafin ta ba hatta nudiya bil ula min as sai da an kai kiran harko na sallar subahi dawafi zagan wannan dan kwallon suga ko so bakwai dai fa lokacin can ma da bawa mutane sai da ba an ba sannan kuma mijinta fada ya kai kwadan hawan dabba ya kai tsaka ji shi yasa dai sai ki ta gama faqadat tawafa ha ta gama dawafin ta fi ma baina ha wa hu tsakanin ai sallar subahin fi ma baina ha tsakanin ta wa bainahu ay as-subhu kamun dai lokacin nan da an kai kira ayin kiran farko to kamun dai zuwa tsaye da sallar su ba san ta gama dawafinta ta kila ta samu awa bakwai tana yi ko daga sallar isha'i zuwa kiran farko na sallar asuba wa kana urwatu abin da yasa ta yi haka kuma ta yi mashiyatan urwa ya kasance idza ra'ahum yaqufuna idan sun ga suna sun ka yaggan su su iyalai ne suna dawafi alad dawabi bisa dabba yanhahum hana sai kai hana sai kai kuma ashaddan nahayi faɗa ya kai sosai matsanancin hani ya kai musu fayatalluna bil marad sai sun dan gitta mai illa sun dan bahe dalili sun ce babu laya sai in sun ka mai dalilin da yasa sun ka hausa sai in lahiya babu amma in kan lahiya lau to ba a yadda to sai sun dan gitta mai rashin lahiya haya a amin jin kunya tai sai su ce ai wallahi dan jiki nake shi yasa kaza kaza kaza kaza fa yaquluna fa yaquluna na in ji shi mai bamu labari ko hishamu saboda dan urwatula ko kuma mata ce ita ka cewa haka duk da in yi kyale su sun kai bisa ni sun kai bisa abin hawa sai ya ce fi ma baina nawa bayyana tsakanin mu da shi sai ya ce muna mu muna tare da shi in su yaga masu hawan dabba suna wafi sun kai sai ya ce ya sun yi sun sun yi hasara sun rage su sai ta faɗa warka ibn zubair kan haka a malik ya ba da fatawat wa kuriha na cewa ayi ne ayi dawati bisa abin hawa kila an fahimta ko ba karaha na ba yanzu dai bai yiwa bana yanzu dai kan bai yiwa ko ba karaha duk babu wanda ka yadda ka haura kumi makka yanzu ko yana yiwa bai yiwa eh amma in mun ka ce asali asali shin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kai hasali ma a kusan idan ma akwai bukata annadabu an so ai haka nan in akwai bukata a fahimta haka nan in akwai bukata an ma so ai haka nan in ko in ma tsanantiyar kamar lura irin wannan ta kibar ta ita wannan da sauransu jaza ya halatta ina jin mun karanta wani mai kama da haka nan na cewa ni na cewa shi yasa ma yanzu ko da dai babu raƙumma da da da jakkai da sauran alfadarai akwai keken guragu ko babu ne hikawo keken guragu ko kai bai lahayi ba. to kai jiganiya ka gaji ko ba haka ba ko kuma ba ma haka ba dai wahala ta ma wahala ko baka da lahiya ba ne ya azaka bisa keken goragu a kama tura ka shaza kila fahimta eh eh amma dai da yake a Imam mali ya bada wannan fatawat Ibn taymiya ma bada wannan fatawat da wasu daidai ko malamin sun bada wannan fatawat to tunda fatawat dai ba ta da hadisi ta kamar me su abinda sun ka wajjaha a wurin hatta Ibn taymiya fatawa ce kenan ba a hawan dabba bisa aikin haji gaba daya saboda yin yace li kasaratil khuta wal mashi saboda a yawan zambiyoyi ko yawan takawa ta yawa kaga amma in ka ka hau dabba zu zu zu kaga saukin ya yawa to amma ala kulli halin malamai da yawa sun yi tafsilin wannan sun ce babu komai ka haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ai yayi dawafi ku tuno ai manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo yana zuwa masallaci ya hajjatul wada'i sai ya ɗaure dabba ce inda ya shigo sai ya zo ya sumbaci duki daga nan sai ya fara sassaka ko zagaye uku din nan mun sani ai da ya gama ba sifat abin zamu ba sa da ya gama sai ya hita bisa safa ba in ka saurari hadisin sai aka ce sai da dabba ce ta bisa duki dabba ce ma'ana kenan sai ga wannan ruwa sai ake dabba ce sannan kuma in ka ci gaba da ruwa ya sai a ce sai aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam ana kare shi sai har yana cewa mai rawuciya ba mu ganin manzo sallallahu alaihi saboda yawan mutane aka yi ta tafsiri ya abin yake sai Muhammad Nasiruddin sai ya kakkawo hadisan gaba ɗaya ya kakkawo ya kakkawo sai ya zanna ya dibe su ta hanyar riwaya sai hisa riwayoyi ya ce duka riwaya da riwaya ce ya hau dabba daidai take da riwaya da ya yi ga ƙasa daidai take ta yaya kuma a ce duka ridena kuma alhali sa'ayi guda yayi kuma hajji guda ya yayi yace eh ya fara da farko yana dawafi ya hau safa ya koma marwa ya koma daga marwa zuwa safa ce kowa an ka ce mai ga Muhammadu sallallahu alaihi annabi Muhammadu sai ya yi wannan sai an ka zo aka yi dandambulle aka hana ma mazo sallah sallan wurin wucewa kowa yana son ya kusa da annabi to da an ka ga abin yayi yayi cinkus an hana annabi sallah sai ya tafi ko gaba ko baya sai an ka jawo mai godiya tai ko taguwa tai a kaswa mai suna alkaswa sai an ka bashi ya hau to da ita sai ya ƙara karasa dawashi wanda ya kawo zagaye na harko harko sai ya ce a kafa yayi wanda ya kawo zagaye na ƙarshe-ƙarshe su bisa abin hawa amma duka ya yi saboda haka kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wata siffa ya halatta a yi mashiyan ya halatta a yi rakban in ma mashiya wa in ma rakiban kuma duk ɗai kuma babu wanda hilada an fahimta kenan saboda haka in sun bakka da rakumi kana yi in sun bakka da alfadari kana yi in sun bakka da jaki kana yi in ba a bakka ba an bakka keken guragu kana yi kila an fahimta in duk an ce kuma ba yi an kai da kawahu kuma duk tsaye mafahimci wannan mhm. kuma duk aikin hajjin haka yake ko ta tahiya mina ko ta tahiya arfa ko ta tahiya Muzalifa, da dawa na arfa ɗaguwa daga na arfa ko nan mina na ran goma ga wata azomi duk ana yi da kawa ana yi su abin hawa babu wanda ya wani lada sai dai wanda ya wani wahala ko wanda ya wahala bai lada ba in kai da kawa duk baka yi wanda ya hau bas lada ba a fahimci wannan masha Allah qala maliku sai fatawi قال مالك من نسي من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمره فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمره فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصاب وإن كان نعم. أنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمره ثم عليه عمرة أخرى والهدي قال مالك من نسي بين من نسي السعي بين الصفا والمروة وان دي من بي سعي با tsakanin safa da marwa kila yana son yayi shi wani aikin haji wani dawaci don da sa'i tsakanin safa da marwa shar'i na yazo bayan dawaci. to idan zo dawaye dawafin farko dawafin kudumi sai kila da bukata ta tafiya wani wuri ko ta zuwa asibiti ko ta wani abu ko ta wani abu kan haka sai aka fita da shi ko asibitin ko wani wuri Ƴan uwa ne da abokan aiki ne suka suka suka dawafe su suka ce suka yi sa'ayin su bin sabawal marwati sai aka ce ai babu illa ko da baka yi sa'ayin ka bayan kudumi ba ai babu komi ran ne ran goma ga wata in kai dawafil ifada kana aikari to ran goma ga watan da ya dawafil ifada sai aka yi rashin sa'ayi da mutanen can da sun kai ni da sun kai dawafin su dawafin kudumi kuma sun kai sa'i suna gamawa tare shi bai a hama ba ga an wuce ran da aka gama dawafi sun tafi sai bi su dama yan egiya gudana ina da an gane shi ka sa ayi mantuwa sai yan mance bai dawafi ba to sai ina faram ya malam malan yace bai tuna ba hatta yastabidu min makkah sai da nisa daga makka irin kila hanyar tahiyar tahiyar abin gaci tahiyar dawaki ko tahiyar irin tahiyar da sai da yi nisa daga ina sai da yi nisa daga makka mala yace annahu yarji'u fa shi kan sai ya dawo ya sa'ayi sai ya dawo ya yi sa'ayi magana ta ƙari. sai ce wa in kana qad asaban nisaa falyarji kai da ya kasance ya ya ya ga ya gama aikin haji ko to sai ya sadu da iyali ne ko in yana da dama ya sadu iyali sai ya sadu ya ce to ya sadu da iyali ne ya dai dawo falyas'a bayyana safa wal marwa ya dawo ya sa'i tsakanin safa da marwa hatta yutimma ma baqiya alaihi min tilka al umra haye cika ragowa abin da ya ba garin aikin umra ko tunda abubuwan umra akwai dawafi akwai as-sa'i bayyana safa wal marwa sannan can farko akwai ihrami ko to sai ya kammala ayyukan to shi ya isa ne wannan wanda shi har ya tara da iyalinsa ko mun san cikin umra ko cikin aikin haji ba a tara da iyali mala yace shi kan ya dawo ya sa ayin in yayi yace ni sai yace summa alaihi umratun ukhra wal hadaya sannan dole akwai wajibcin wannan umra sai ya ramata sai ya wata umra sabuwa in ma dai wannan lokacin ko kuma ni ko kuma sai wani lokaci in ya dawo dai wannan dai sai ya ramata kuma in ya ramata wal hadaya sai ya hadaya mun fahimci wannan wasu ila malikun wasu ila malikun عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة يقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك وسئل مالك عن الرجل أنت تنبي إمام مالك من متنين دا يلقاه الرجل وأن متن يقدم دا شيء بين الصفا والمروة فكان الصفا دا مروة أي ما irin wannan tambayar أما أنا أنا دواتيكو dawati ko to kuma ko yanzu ga wata tambaya an saki mai tsakanin safa da marwa sai wani mutum ya tare ka fa kihu ma'ahu ya tsaya tare da shi haddisu shi na bashi labari ai kaji kaji kaji kaji fa kala sai imamu malik sai la uhibbu lahu zalik kai wannan ban so ya haka ba ban so mai haka ba bai kamata ya haka ba ai aikin ibada kai ana ci gaba da ibada kai. bai so haka ba malik dai bai haramta bai ce haramun na ku bai dai so haka ba wannan sai a ce ni yayi khilaful aula ko khilaful aula saboda ibada ba a tsaya kama wasa ciki na qala malikun ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة wato wasu tambayoyi in ma ba haɗa masu ba ba ka kirɗe sai an ba قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا wanda ya manci wani abu cikin tawafi ne tawafi ba zagaye bakwai bane sai kila yau yayi biyar ko yayi shidda ya raga guda ko aw shakka ko ko aw shakka ko ko yayi shakkun ya bari ko ya da kini ya bari ko ko yana shakkun ya bari falan yazkur tuna ba illa wa huwa yas'a baina safa wal marwa sai lokacin da yana sa'i tsakanin safa da marwa to kuma ka'idar sa'i tsakanin safa da marwa dole ya zo bayan ɗawafi dawafi cikakke to bai gama wancan ba ashe dawafin kenan amma gashi yana sa'ayi to sai yaya aka rabaka Allahu mala yace fa innahu to shi kan wannan mutune ya qata'u sa'yi ya kada sa'ayi." thumma yutimmu dawafahu bil bayt ya koma ya cika dawati ne ga daki da ya bari in zagaye shidda ya sura daya waye. alama ya saikinu akan yadda yake da yaqini ya tunwaye in gudana in biyu na ya cika in ya kammala dawafi wayar raka a ta dawafi ya a ta dawafi ko da dazu yayi ta bata yi ba dun bai cika ba sannan ba ta a ta dawafi ta yi ba dun dawafi bai cika ba to in yanzu ya a ta dawafi ya cika thumma yabtadi'u sa'ayahu sannan in ya wajen sa'ayi bai dorawa da inda ya tsaya sai ya fara da kasa ya fara sa'ayi ne bayin safa wal marwati wannan ita ce fatawa kuma daidai take in kana da magana ka ja وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه وحدثني عن مالك عن عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جعفر الصادق عن ابن محمد الباكر عن أبيه daga babansa Muhammad al-Baqir an Jabir ibn Abdullah daga Jabir ibn Abdullah wancan hadisi sunane da kun ka sani anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam za Allah kana idza nazala min as-safa annabi ya kasance idan ya sauko daga safa ila al marwata daga marwa masha tahiya yake hatta idan sabbat qadamahu fi batal al-wadi sai kawahunsa sun taka wani wuri da aka ce batal al-wadi na inda aka ce mai bainal da raini sai sun kai nan sa'a sai dan yi jajjirai sassaka hatta ya hauro min haye tsallake wurin an gane ai tsakanin in kabbaru ni in kabbaru safa zuwa marwa da in kabbaru marwa zuwa safa an fahimci wannan a fahimci hadisin ko ku a jikka ta kalma cikin hadisin yace hattan sabbat qadamahu sai kawahu ne sun taka kenan da kawaye ko a wannan ya nuna sadda yana da kawahu ko ehe kuma in ka karanta in ka karanta wata ruwaya za ha gani za ka ga na ko na kada ma na qatihi to in ka ga haka nan sai ka haɗa wasu yayi su a bisa abin hawa wasu yayi su yana tahiya an fahimci wannan a takaice kenan malam sai yake ce mana akwai wani wuri da aka aka jogin aka sassaka tsakanin safa da marwa mun san shi ko dai cikin karatun mu na kasa kasa qala malikun qala malikun fi rajulin jahila fa bada bis sa'i bayna safa wal marwa قبل أن يطوف بالبيت قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وإن كان أصاب نساء أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه umratun تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي قال مالك إمام مالك في رجل قميد متن لجهل يجهل شهرك أيك الهجي رشل سنينا to mi ka faruwa da bai sani ba fa bada da sa'i bainas safa wal marwa ran da shigo makka sai bisa dukin safa ya fara safa da marwa bai zo bai ta ka'aba ya dawafi kasu sai jahilci yawwa qabla an ya tsufa bilbaiti baiti kamun ya dawafi ga daki qala mallan li yarji sai ya dawo fal ya duf ya dawo fal ya duf shi wafi bil baiti ga daki shi fasa ko ya gama ko bai gama ba duk dai bai yi ba ya dawo sai ya dawafi in yayi dawafi ya gama summal yasa summal yas'a sannan ya je ya sa'ayi baina safa wal marwa tsakanin safa da marwa duk wanda muka ambata dole sa'i ya biyo dawafi wa in jahil zalika in jahilcin ya doge mai hatta ya kharuja min makka ta hayyata makka bai samu karatu ba bai samu fahimtar cewa sai ayi dawafi aka sa yi ba wa yastab'ida har yayi nisa ga makka fa inna yarji sai zai dai dawo ya dai dawo ila makka ta zuwa makka fa ya dufa bil in yadda ya fara dawafi ga daki sannan waya sa baina safa wal marwa sannan ya ce sai tsakanin safa da marwa wa in kana asaban nisa in har dokan ya gama aikin haji da ya fita har ya zo ga iyalinsa ya kwanta da matarsa raja ya dai dawo ya dai dawo har yanzu faɗa fa bil baiti shi dawafi wa sa'a baina safa wal marwa zo ya sai tsakanin safa da marwa hatta ya timma ma baqiya alaihi min tilka al umra har dai ya gama duk abin da ya rage na wannan umra to shi ga wannan na karshen wanda har ya riga ya zo ma iyalai ne shi gare adda wannan kare hukunci thumma alaihi umratun ukhra wal hadai shi gare amma wanda bai zo ga iyali ne ba da ya zo ya gyara yayi shikenan ya tiyace amma ga wannan summa alaihi umratun ukhra ya sake wata umra wal hada ya sake hadaya mun gama babi karfe 8 in mutsaya nan ko tunda dai kullun na ku zanka fahimtar lokaci ya canza amma har ka sai bakwai da ishirin amma dai nan yawa for your information mu haka wata rana za mu gyara karatun mu ko ba haka ba eh, eh. in mun ka fara bakwai da rabi takwas muka fayawa a guda muka yi Eh, ai hakuri mu tsaya nan akwai wasu yan tambayoyi guda biyu tambaya guda he guda shi wannan neman addu'a ta ya kai amma tsohi na wannan gatun na last week na wannan yace Allah gafarta malan mahaifina ko mahaifana ma yace gaba ɗaya mahaifana ba su da lafiya suna buƙatar addu'a to ubangiji Allah ba su lafiya jama'a su taimaka masa da addu'a shi ko wannan yayi a bayan wata yar tambaya da yayi sannan kuma yace ko ba ya samu ga karatun da aka sawa na WhatsApp ba ya samu yayi ya shiga sun ki adin dine haka yace din eh sun ki adin dine to dai ga waya ce yana son a hada adin dine cikin masu WhatsApp zan ba ita ga masu yi eh bayan yayi wasu tambayoyi guda biyu waɗanda ba su shahi karatu ba shi ma wannan bai tashahai karatun ba amma dai ya dan ce ba Allah an samu ita to ba dai haka nan ba kila gunhwanin ta yana sa amsa yace assalamu alaikum Allah ga wata don Allah ina son a amsa min wannan tambaya ni ne eh, in yi sallar isha'i nikan tashi in yi shafa'i da wuturi sannan kuma in tashi cikin dare in yi nafiloli sai aka ce min ba a haka nan ina son ƙarin bayani to amma an dai tambayar tashi in yayi isha'i sai ya tashi shafa'i da wuturi ne sannan ya kwantawa sai can cikin dare in ya tashi sauran nafiloli sai an kace ba a haka nan amma me an matsala cikin haka ko eh, ba san wanda ya ce ba haka nan ba kila dai ba mallami na ce ba haka nan ba ba mallami na ba to ya zai in ba haka nan ai kana tsoron ka kwana zai rinjaye ka kana yin shafa'i ka da wuturin ka ko sannan kuma Allah ya ma sa a ka tashi cikin dare ba sai ka iya tunhaye yanka ba ehin in yana nuhin kila masu wanda kila ka wannan magana ba a wuce adadi to sai mu ce ai sai tunhaye adadin da bai wuce ba ko in mai da fata sha ɗaya na ko sha uku ba to in ya yi shafi lauti ba raka uku ba shafa yi raka a biyu wuce raka ɗaya wanda an ka saba yi a al'adance ko ba haka ba kaga in ya taya cikin dare ba akwai sauran goma ko takwas ba to ba sai adi ne ba to ban san ni abba a yi ciki ba kila dai akwai bayani kila wanda ya ce ma haka nan ka kara tambaya ta ni abba a yi a dai gudun ima gyara ba a wuturi biyu shi dai za a yi ma gyara shi dai kai shafa'inka da wuturinka farko kai isha ɗinka ka tashi kana tsoron kakka makara kai shafa'inka da wuturinka ka kwanta to Allah kuma yasa ka ta haitan cikin dare to sai dai kai duka na nafilfilinka raka'a bibbiyu bibbiyu ko hudu hudu ka cika adadin amma ba a sake wani wuturi a kula ba a sake wani wuturi la wutura ranakin laili to kila mai yiwa mai tambayar shi na ma gyara baka fahimta ba in kuma kila tambayar mu abin mu gane ba sai ka sake rubutuwa wannan ya tambaya da ni ma ina ta ina ta in yi magana da ita kullum sati sai in shafa sai shi ɗaya mantar da ni abin da yake cewa kiran sallah a masallaci kiran sallah a masallaci kiran sallah a masallaci shin shari'a ne ko kuwa ko kuwa ina son a yi min ƙarin bayani to da ɗan abin da kaɗan zan gyara mai da yake kiran sallah a masallaci ba shi muka magana ba kiran sallah a cikin masallaci ba kiran sallah a masallaci kiran sallah a masallaci wajibi na ko ku in ce sunna ta mai kari a masallaci ba kiran sallah a cikin masallaci a kusa ga lima a gaban liman kila fahimta hakikatan wannan bid'a ne ina ji masallacin ga na yi karatu mai kama da wannan yawwa bayan tsawon lokaci kuma sai ni galadan ya koma rame shi mai tabo shekaran jiya na jashi shi na fitar da masallaci ina na aza ko microphone na abbai kai da kila bai kai dan guntuna da sai a ce akwai uzuri ko ba haka ba amma sai ni ja hannu hita da shi har waje sai ni ga yana kai kaga babu dalilin da yasa aka kiran sallah cikin masallaci hakika wannan ya saba musunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ku yi hakuri abin da sani wannan nufi haka saboda na yi bayanin wannan ko ba haka ba an yi bayani kamata in an kai bayani sunna an gane ta kuma dabbaka kuma alhamdulillah Allah saka gayi. ran da an kai karatu shi yayi kokari a dabbaka wannan sunna yana nufin Dr. Gidadawa kaga kuma bayan ya mutu a maida a gyara kaga babu gyara ga wannan ko ba haka ba saboda haka ladan ya kiyaye kiran sallah ba a yi ne cikin masallaci zamanin manzo sallah sallan kiran sallah har ma hasumiya garai ta waje kuma ko waje sai an gina an hau sama sai an hau sama eh daga baya na amawiyawa suka ɗauko shi suka mai da shi bakin masallaci ƙofar masallaci daga nan sai aka an ƙara sai shigo da ƙara sai shigo ƙara sai shigo har an kamar sai bisa mimbari kusa ga mimbari amma a sani a wanda aka sani bisa ina ganin ko kasar gata mu can kamun a bas sunnat ko ba haka ba kamun a microphone ta zo ko kowane masallaci kana ganin dan gishiki wajen masallaci da kali na kiran sallah kowane masallaci da kali na kiran sallah amma ran da microphone ya zo sai an ka ce aya isa ba san haka ba ba wato akwai wasu abubuwa da zamani bai canza su ita kiran sallah ba don in ka ba da uzurin wai dun ba a ji na an ka hitu wacce ma haka ba a ce haka ba ba a ce dun ba a ji ba ba a ce ko dun ajiya aka yi ta masu sai a ce aito dama dalili dun ajiya saboda haka tun da yanzu zamanin microphone na da kana ciki da kana waje ai yi dai to wacce ma don ajiya aka hita babu wanda ya ce haka nan shi'airin lahina a bayyanar da kiran Allah a gani ga mai cewa Allahu akbar Allahu akbar bayani sha'air izharu sha'air lahila shi la fahimta wato da du'a ibada ko hadisi yazo da abu dan same wata dan eh, dalili shi ka sa a ba da shi kamar da wasu ka cewa kila ba sani ba ko akwai cikin hadisi amma da hadisi na ba ka mu ci karo da shi ba na ta in ka tahidi ka tai wata hanya ka biyo wata hanya ko sai a ce ni wai don ka hare su ga yawan ku to in ka ce haka to kasar makka fa in kana maka kenan ba a canza hanya tun babu kahirai kila fahimta cewa don kahirai su ga yawan kutu kaga ka ba abin ya zama temporary sa da kuka zama musulmi tsoron ku kenan babu bukata yau a kiyaye irin waɗannan in dai sunna ta ayyana abu ba ko ba ta kawo illa ga abu kuka kawo illa ga abu kila fahimci wannan sai ka bar shi wannan shi ba mu ce an kai kiran sallah a cikin bai yi ba fa sai aka yi sunnati a kula sosai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik